yanzu haka dambawar tsige gwamnan jihar adama murtalan ku da mataimakinsa bala james gilad ya fa kara tsami inda a yau yan majalisar dokokin jihar suka yi zama tare da aiwatar da kudurin ci gaba da wannan yunkuri a dai zaman na yau yan majalisar da tun farko suka rattaba hannu a wannan yunkuri sun ma bukaci ne da ci gaba da batun wanda wannan karon ma kakakin majalisar dokokin jihar honorable ahmadu umaru fintir shi ma ya rattaba hannunsa tare da goyon baya wanda daga nan kuma suka bukaci mukaddashin chief jojin jihar justice ambrose mamadi da ya kafa kwamitin mutane bakwai da za su binciki tuhumar da ake wa gwamnan da mataimakinsa. Thank you. to ko shin me yasa yan majalisar daukan wannan mataki duk da cewa batun na gaban kotu honorable Ahmadu Umaru Fintiri ne kakakin majalisar dokokin jihar babu tambarwa cikin wannan harka yi harka ne wanda constitution ta ce a yi kuma mun bincike mun samu wasu kurakuri cikin harkokin gwamnati mun rubuta bai ba da amsa bayan da constitution na kasa kada cikin kwana goma sha hudu ne reply namu bayan cin abin kwana goma sha hudu yau majalisa sun zauna dama doka ta ce idan ko ya ba da amsa ko bai bayar ba idan an samu mutum goma sha bakwai cikin sha biyar sun amince cewa a mai shari'an state cj kenan a ya ci gaba ya kafa panel na mutane bakwai su bincika waɗannan kurakuren a sai su ci gaba wanda kuma an samu mutum ishirin cikin ishirin da biyar yan majalisar adamawa kenan sun amince cewa shi mai shari'an jihar Adamawa ya ci gaba ya kafa kwanan na mutum sha bakwai amin mutum bakwai. Idan aka ce idan wannan misali shi eh, aikin CJ bai abin da kuma mace shi wani mataki za ku ɗauka? ka wani za a tambaya ba kuma wannan mutum mai shirya ne ya san aikinsa mai bin doka da ne ra'ayin mutanen adama zai bi ba constitution na najeriya yake bi yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa na shin ko kadashin chief jojin jiya zai kafa kwamitin ko kuma a'a yayin da gwamnan jihar murtala yako ta bakin daraktan yada labaransa ahmad sajo ke cewa ba su razana ba wallahi ba mu razana ba ah, idan aka bi doka dai ba su da wani hurumi na yin abin da suke yi idan kuma za su yi kama karya su kibin doka da oda su sani fa cewa dukkan abin da dan adam yake yi kararre ne in dai fararre ne don haka yadda su suke ganin takaman yau Allah ya ba su iko su iyayen gidan nasu Allah ya ba su iko za su iya ingiza mutane su yi abin da yake ba bisa ka'ida su ma Allah yana ganin su kuma lokacin da za a zo a yi musu nasu za su ba su rasa ma inda za su sa kansu eto eh muna gani dai eh, abin ya saba ma doka domin sashi na ɗari da tamanin da takwas ya ce dan akwai takardar suna da takardar tuhuma ya kamata su mika ta ga wadda hukuma a kwana ba. sai bayan da suka mika masa takardan sannan in aka yi sati biyu mako biyu ko ya ba da ansa ko bai bada ba su zo su yi zama su ɗauki wannan mataki da suka ɗauka yanzu wannan basu takardan ba su bada ta ba sun je kotu sun nemi izini a ba su izini su bada ta ta kafafin yada labarai kotu ta hana su don haka takardan ma ba a bada ba kuma amma sun ci gaba sun ce a yi abin da yake ba bisa doka ba ba bisa ka'ida ba to mu abin da muke shakka a nan eh, alal hakika ne suna da wasu iyayen gida masu karfi masu ce musu cewa abin ba na doka da oda ba ne na kama karya ne na kuma murdiya ne don haka ko ta kaka su yi shi za a murda goyi bayan rashin gaskiya. Ibrahim Abdullah zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.